الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إذن وبركم مدساك سادوة أو ندرس ماكو في ومثل muke karatun بهجة قلوب الأحرار ahbar في شرح جوامع الأحبار والنفر العلامة عبد الرحمن في ناصر السعدي وديرة شيكارة تجمع وطريقه بسبعين بشدة هاي الهجرة يومنا أخذ وقت السفر hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan tara miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasinmu na ashirin da biyu a cikin wannan littafi za mu tashi hadisi na goma sha takwas bayan yace alhadith الثامن عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه yace hadisi na sha takwas hadisin da yake bayani akan cewa zaluncin da bawa ya a nan duniya wanda Allah ta'ala bai yafe masa ba ko kuma ba a samu warwarewa ba tsakanin wanda ya zalunci da wanda aka zalunta in yana cin haƙoƙin bayi to Allah ta'ala da adalci irin nasa ranar gobe a alkiyama sai ya juya wannan zalunci da azzalimi ya zamto cewa ya bibiye shi ya cutar da shi ya hana shi sakat ta hanyar mayar da shi duhu duhu kashi kashi yadda zai rasa inda zai sa kansa ya kawo hadisin na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ce, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah shi fa zalunci to duhwai ne da yawa ranar tashin alkiyama hadithun bukhari da muslim malam yace hada alhadith fi tahdid min al-dhulm والحث على ضده وهو العدل والشريعة كلها عدل أمرة بالعدل ناهية عن الظلم قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وقال إن الله يأمر بالعدل وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإن الإيمان أصوله وفروعه باطنه وظاهره كله عدل وضده ظلم فأعدل العدل وأصله الاعتراف وإخلاص التوحيد لله والإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى وإخلاص الدين والعبادة له وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه والقيام بالحقوق الواجبة والظلم عكسه فأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده أن يعرفوه ويعبدوه ولا يذكروا به ولا يشركوا به شيئا ثم القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر malam ya ce wannan hadisin eh, abinda ya kunta na bayani na sako shine razanarwa mutum ya kiyaye duk wani abu da yake zalunci ne to yayin da aka ce karka kuskura kai zalunci yace a lokaci guda kuma ana yi mana umarni da kishiyarsa shine mu yi adalci malam yace kaga shari'ar Allah dukkanin ta adalci ce shi yasa ko da yaushe shari'a take umarni da adalci take hana yin zalunci kamar yadda ayoyi da dama suke bayani ka ɗauki aya ta 29 suratul a'raf ubangiji ta'ala ya ce amara rabbi bil qist ka gaya musu ya ma'aikin Allah ubangiji na yayi min umarni da ne adalci aya ta 90 suratul nahl Allah ta'ala ya ce haƙiƙa Allah ta'ala yana yin umarni da adalci sannan kuma a aya ta tamanin da biyu suratul an'am Allah ta'ala ya ba da labarin akwai wata tawaga wasu jama'a wanda Allah zai wanzan musu da aminci ranar gobe alkiyama kuma zai wanzan musu da shirya tun a nan duniya har kuma gobe kiyama shi ma su samu cin gajiyar ita wannan shirya shi ne sai ya ce waɗannan su ne waɗanda suka yi imani kuma ba su cuɗanya imaninsu ba da zalunci lalle waɗannan ula'ika lahumul amn aminci zai wanzu a gare su wahum muhtaduna su ne shiryayyu Allah ya samu a cikin su malam yace kaga imani da tuwatunsa da rassansa duka adalci ne fi cikinsa da wajensa adalci ne kishiyar imani da tuwatsun imani zalunci ne don haka mafi adalcin adalci mafi adalci ƙololuwa ta adalci shi ne ɗayanta Allah ta'ala da bauta da kuma ta abin da za a yi a yi shi domin Allah saboda shi cancanci a yi maka haka shi ne ya yi ni'imomi barkatai masu tarin yawa ga bayansa wanda yake bibiyanmu yake bin mu bashin yi masa godiya akan wannan ni'ima da yake ya wajaba mai imani da siffofinsa wanda ya bamu labari cikin littafinsa ko manzansa mai alfarma ya zo ya bamu labari haka na yi a sunayensa mafiya kyan sannan mu kaɗaita shi da addini mu bautata mai shi shi ɗaya kilo malam ya ce mafi ƙololuwar zalunci Shi ne shirka ka haɗa Allah da wani a wurin bauta Allah ta'ala yana faɗa a suratul Luqman aya ta uku. inna shirka la zulmun azim lalle shirka hada Allah da wani a wurin bauta zalunci ne mai girma domin yace ai shi asali abin da ake nufi da adalci shine komai a ya inda ya dace komai a ajiye shi a mahallinsa a ajiye ƙwarya a gurbinta kada a caccanja abubuwa a yi kan zuciya saboda wani dalili cikin dalilai ko kusaci na da wane ko salayya ta da wane ko wane ne ya turo wane ko dan tunani na idan ne yawa wane za? to ni ma akwai abin da nake nema ni ma zan samu a'a duka kada a kalli wannan abubuwan a yi adalci komai a ajiye shi inda ya dace ko da ku baka da maslaha a cikin abin ko da ku baka da wani abu da kake nema wanda za ka samu yayin yin wannan abu abokin hakki ba shi hakkinsa domin haƙƙinsa ne ya tantance shi malam ya ce da tsayawa da haƙoƙi na wajibi ya ce wannan fashi ne adalci ya ce zalunci kuma kishiyarsa ne to kaga idan ka tattaro haƙoƙi? Haƙoƙin da suka fi kowanne girma su ne da Allah ta'ala ya ɗora su su zama wajibi a wuyan kowane bayi su san Allah bayan su san Allah su ɗayanta shi da bauta kar su gwama bautarsa da bautar waninsa komai kan bamarsa mala'ika ne annabi ne mursali ne salihin bawa ne bi yadda ya zo da wata bajinta kada wannan ta sa a kai shi matsayin da bai kamata ya kai ba sannan daga nan malam ya ce kuma tsayawa da sun imani da kuma shari'ar musulunci din ta fuskar tsaye da sallah daidai iyawa ba da zarka daidai iyawa yin azumin ramadan daidai iyawa yin aikin hajji daidai iyawa da yin jihadi bisa ta farkin Allah ta fuskar magana da aiki da kuma yi wa juna wasici da gaskiya da kuma wasici da haƙuri wannan shi ne abin da shari'a take yin umarni da shi to shi ya sa ta zanto cewa da waɗanda suke yaƙar shari'ar Allah da sun fahimci abin da shari'ar Allah ta kunsa da sun gujewa hukunce-hukuncen da suke ganin su ne za su kai su tudun bulkira za su fidda su daga kuncin da suke da sun nemi wato tilas ma a yi musu shari'ar Allah domin shari'ar Allah ita ce mafi cikar adalci bal daga cikin sunayen Allah al'adu shine ne ma adalci Allah subhanahu wa ta'ala da kansa al'adu, ka duba saboda adalcin Allah ya ja kunnan mu ya ce kada wata kiyayya da take ka da wani ta sa ka ƙi mai adalci ya wata ba kai mai adalci wala ya jiri manna kun shana'anu ƙaunin ala Allah ta saboda wasu mutane sun zalunce ka a baya kada ka ce kai ma ka samu dama bari ka ɗau fansa bari ka huce haushi a shari'a musulunci kai haka sunanka azzalimi sunanka azzalimi Allah ya ce kada kai haka yarjilu kan ku sauka da kan wannan gwadaban na adalci yace huwa aqrabu littaqwa wannan shine mafi kusaci da tsoron Allah ya ƙara jaddadawa yace wattaqullah ku ji tsoron Allah saboda ƴan uwa shi adalci din tushe ne na zaman lafiya shi yasa rayuwar da muke ciki da jigulgulewa al'amura da zalincin wani bangare kan wani bangare ba komai ya kawo tushen wannan ba sama da zalunci zaluncin mahukunta zaluncin masu mulki zaluncin 'yan siyasa zaluncin mabiya zaluncin sassa cikin al'umma duk wanda ya samu dama kokari yake bari ya cimma manufarsa to garin wannan sai sai ka kosar da bukatarka sai ka take mutane da dama sai ka cuce ki wani ba shi da bakin da zai ce Allah ya isa wani ba shi da inda zai kai kukansa Allah subhanahu wa ta'ala yana kishin bayansa to tun da wannan tushe ne na zaman lafiya adalci to sai rayuwar sai ta cakuɗe sai komai ya ki tafiya daidai ta yadda wanda yake zalunci tun yana numfasawa shi ma sai ya zo baya numfasawa inda akwai wanda ya cancanta ya zalunci to Allah ne to amma saboda zalunci kaskanci ne zalunci tawaya ne zalunci koma baya ne zalunci datti ne zalunci na ƙasu ne Allah ta'ala shi kuma tsarkakakke ne yana daga cikin sunansa al-quddus duk abin da yake tawaya ne koma baya ne ci baya ne to Allah ya hukunta gabarinsa kai kanka matsayinka na ɗan adam ko zalibi ba ya so a ce mai azzalimi so da ya san tawaya zai zalunci amma sai ya bashi wani suna sai ya sa mai wata rigar ko to Allah ta'ala ya fi ɗan adam barranta daga ne zalunci da a ce Allah zai zalunci ba wanda ya ya ce mai mai sa kai zalunci domin shi la yus'alu amma yaf'aluhu ba wanda ya ce ya ce Allah bai sa kai kaza ne cikakken sarki buwa ya zagar misali wanda yake rinjayar kowa alqahiru fawqa ibadi wanda yake da rinjaye da ƙarfi akan duk bayansa ba wanda kuma ya isa shi kuma ya nuna masa yasa amma da kansa yace inni haramtu zulma ala Ya yace na haramta wa na zalunci yace wa ja'altu bainakum muharrama kowa na sanya tsakaninku zalunci haramun yace na tadhalamu kar kuskura ku zalunci shi ka za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yana maganar zalunci bai taƙaice shi da wani bangare ba na al'umma ko ma bayan wani bangaren dukkanin bangarorin al'umma an wajabta musu kada su yi zalunci to da zarar sun yi zalunci to rayuwa din yadda Allah ta'ala ya tsara rayuwar ta tafi daidai talin alin to sai ta hargitse sai ta rikice shi wanda ya zaluncin ba zai taɓa ganin daidai ba wanda aka zalunta shi ma bai ga daidai ba sai ta cakuɗe shi kenan sai rayuwa ta koma wata iri ka kalli a alƙur'ani yadda Allah yake daɗa maimaita wannan ma'anar inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yuzlimun inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taqu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima yana cewa Allah ta'ala ba baya zaluntar mutane daidai ko kaza la yuzlimu an-nas shay'an nikra fi siyaqi ah, fi siyaqi al-isbat tufid al-umum Allah baya zaluntar mutane ko kaza ko bai kankanta zalunci sai fa duk hukuncin da Allah ya yi mun yayi maka to adalci ne gare mu yayi mana dadi bai mana dadi ba adalci ne Allah ya mana subhanahu wa ta'ala a can wurin ya ce Allah baya zalunci daidai da ƙwayar komayya a zarra wannan 'yan ƙaramin abu wanda wataƙila sai haske ya haska an kai haka ko ka kaɗa abu za ka gan shi mafi ƙanƙantar wannan kai mafi ƙarancin san akwai abin da bai kai shi ba to Allah baya yin zalunci kwatankwacin sa tare da shi ne alƙawiyu al'aziz Almatin, waɗannan sunayen alƙahir da suke nuna cikar power yana da power da ba wanda ya ce mai mai isa to kaga kenan kai da Allah ya ara maka wata power ko ta mulki ko ta ilimi ko ta wata dama na wani aiki ko wata dama akan wasu mutane wannan ai power ce amma power ta ba ta kai ta Allah ba to dan me zaka yi amfani da wannan power ka danne wa ma abokin haƙƙi haƙƙin kai Allah ta'ala ya tafi nesa da wannan yace sammai da kasai fa sun tsaya da saboda tsabagen adalcin Allah ko tsabagen adalcin Allah ya ajiye komai a inda ya dace subhanahu wa ta'ala su da kansu kaga <clears throat> kaga bayin Allah ne sammai bayin Allah ne kasai bayin Allah ne ruwa dabbobi bishiyu tsare-tsaren yadda abubuwa komai in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda to amma su da kansu sun gamsu da kowanne ya gamsu da inda Allah ya ajiye shi yana jin Allah ya mai adalci don haka wajen gamsuwar tasa suna karɓar umarni babu kangarewa suna karɓa yadda Allah ya ɗora su tsarin yana tafiya lafiya lafiya to sai aka ce mu ma ya waje wani abin ne da malam yake magana shari'ar musulunci adalci ce malamin banda shari'ar musulunci adalci ce a cikin nassoshin shari'a ne fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mayaudari sai Allah ya kafa mai tuta ranar gobe alkiyama abun hulɗar kasuwanci ta haɗa ka da wanda ba musulmi ba ka yaudare shi ranar alkiyama sai an buga maka tuta wani dan wani gashi kamar irin za a yi taro a sa ƙatuwar bana din to sai an saka sai an buga maka bana cewa kai wani dan wani da cikakken adireshin ga yadda wanda ya zanga zai gane cewa kai macuci ne mahaici ne mayaudari ne saboda tsabagen yadda Allah ya tsada zalunci to shi kuma ɗan adam a ɗabi'ance na a zalimi ne ba abin da zai hana ɗan adam mai zalunci sai doka ai alƙur'ani yana gaya maka halayyar ɗan adam ya ce innahu kana zaluman jahula ɗan adam yana da son kansa wannan ɗabi'ar ta son kai sai ta bayi zuwa ga mutum ya cuta ya zalunci amma idan ya san cewa ya yi imani da ranar lahira ya yi imani da fitari ya yi imani da balawa rusuluna da daihin ya tubul duk abin da kake akwai wakilan Allah suna rubuta ya yi imani da za a zo da littafin da la yugadiru sarratan wala ina illa fara an rubuta da kankana da manya duk abin da kai an rubuta ma'aikacin gwamnati mai ƙarin birka akan biro kaza ya ƙara birka duk an rubuta ba ruwan Allah bala wa rusuluna da laihi yaktubu da masu fitta fangilar ƙarya da masu cewa an sai kaza ne kaza da masu kaza duka za a zo da su da wanda za a ba su kwanta ragin aiki su yin aikin yadda ya dace su dumbushe duka wani mayaudari azzalimi gwargwadon zalincinka gwargwadon yadda ka za ta shi. ka duba fa saboda tsanar zalunci da shari'a ce ta ce a irin wannan fa ko wanda ba musulmi bane ka cuta wallahi sai an sa tambari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi qadri ghadratihi za a buga maka tambarin ka daidai irin girman damfararka da rashin gaskiyar kaga shugaban da mutane suka amince masa suka ba shi amanar ƙuri'unsu ya cuce su ya haɗince su yayi wa tarere da su abubuwa suka zama abin da suka zama wannan hisabinsa daban ne mai gidan da mutumin da aka amince mai aka bashi ya aka aura masa aka mutunta shi ya zo ya zalunce ta yi mata kaza ya mata kaza shi ma ka daban wanda aka amince mai aka bashi kwangila aka yi kaza shi ma ya yi cuta shi ma laifinsa daban malamin da al'umma suka amince masa a addininsu ya ba su fatawar da ba ita ba ce ya lalata musu alaƙarsu da ubangiji shi ma matsayinsa da kowa daidai gwargwadon yadda ya cuci al'umma yadda Allah subhanahu ta'ala kuma ya abin da saboda shari'a ta tsani zalunci ta ce abin a ce misali a samu wanda ba musulmi ba yana cikin al'ummar musulmi yana rayuwa aka ba shi mafaka aka ba shi tsaro sai wani musulmi ya kewaya ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba zai ji ƙanshin aljanna lam yarih ra'ihatul janna dan Allah wani irin addini ne wannan mai adalci to kaga mu musulmi da muke yin zalunci ba ba ma wakiltar musulunci in muka yi adalci to shine muka yi abin da musulunci yake so amma idan muka yi zalunci to mun bi san rabu na mu wakilan kanmu a ruwan addinin mu dan ka kalli wannan ayat ta suratul an'am da ta faɗi wasu abubuwa wanda ake rabauta da su da adalci aminci aminci purity aminci ba wanda ya sai ba ta aminci sai Allah ba wanda ya sai ba ta aminci sai Allah shi ya sa muka ga Allah ta'ala yana goratawa al'ummatai wanda ya jarrabe su da rashin aminci أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ألا ياتي والأولية زماعة من سجي ده كشي أمنش أنكم كشي كشي إن ألا يا أمن سد كيدا يموى كذا أطعمهم من جوع كنا الأمن الغذائي الأمن الغذائي a samu tsaro ta ɓangaren abinci babu fatara babu yunwa babu tsadar kayan masarufi ba za Allah subhanahu ta'ala kadai ya isa ya kawo haka na a samu tafiyar a daina sace-sacen mutane a daina kakkashe mutane a daina kauce mutane wannan ma Allah ne kadai ya isa ya kawo ya sanya wani sababi ya sanya wani tsari wanda sai an bi shi za ka wa hanyar kuma sai ya bafu sai al'amuran sai su cako to amma ya ce idan da za a yi adalci shi adalci yana mai da komai ya tafi sabon ya tafi yadda ya dace ya tafi yadda ya dace amma in wannan ya zalunci to zalunci sai ya janyo wani zalunci sai ya ƙara janyo wani zalunci shi kenan sai zama an samu taron azzalumai to ya dace kowa ya kansa faɗa iya abin da ya san yana taƙaitawa yana yi na zalunci ya daina daga cikin sunnar Allah a rayuwa shine idan mutum yana zalunci bai daina zalunci ba komai irin zaluncin da yake to sai Allah ya sallafa mai wanda ya fi shi zalunci mutane suna yin zalunci suna raina suna ganin kawai wata yar more ce idan sun samu damar su more to sai Allah ya sallafa musu wanda ya fi su mai zalunci shi ma ya zalunce su shi ma sai Allah ya kawo wanda ya fi shi zalunci ya zalunce shi وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون wannan ita ma sunna ce ta Allah da ya faɗi wannan kuma sunna sun tsarin Allah da ya faɗi wannan bai sai amma ban da musulmi ba ko da musulmai ne a cikin musulmi wannan yake zaluntar wancan to shi ma sai Allah ya jarrabe shi da wanda zai zalunce shi kuma sai Allah ya jarrabe shi da wanda zai zalunce shi amma idan kai adalci to sai Allah ta'ala ya kare ka daga zaluncin azzalimai idan ma kuma ya jarrabe ka din an zalunce ka to sai kaga zaluncin bai maka tasiri ba bai haifar maka da tawaya kuma gashi ya girmama ladanka malam yace wa min al-zulm al-ikhlaru bi shay'in min dhalika kama anna min al-'adl al-qiyam bi huquq an-nabiy alayhi salatu was-salam malam yace yana daga cikin zalunci takaitawa a abubuwan da aka faɗa na tsayawa da haƙoƙin Allah da ɗayan tashi wurin bauta da kuma barranta daga dukkanin abin da ake gwama shi da shi wurin shirka domin wannan shine wajibi na ƙololuwa haƙƙullahi ala al'ibad yake kamar yadda yana da dakin adalci mu tsaya da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine haƙƙi mafi nauyi na biyu wanda yake biye wa haƙƙin Allah yaya haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam yake min al-iman bi wa mahabbati wa taqdimiha ala mahabbati al-khalq kullihim wa ta'atihi wa tawqirihi wa tabjilihi wa taqdimi amrihi wa qawlihi ala amri ghayrihi wa qawlihi yana daga cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowane musulmi shine ya so shi fiye da yadda yake son kansa yake son ƴaƴan da ya haifa yake son mahaifin da ya haife shi da mahaifiyar da ta haife shi da dukiyar da ya wurta. saboda duk wani alkhairi da muke takama da shi mun same shi ne sanadiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa yake son mu ko ruwa kan haka adam an ce masa waluman jahulan yana da karancin sani to sai mu jahilci ma menene zai zama gata a gare mu wani dadin da muke hangowa azabar mu a ciki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yasa ba wani alkhairi face sai da ya nusar da al'umma babu wani sharri face sai da ya razanar da al'umma shi yasa Allah yake annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kuma mu'minai cancanta da kan kawunan duk wani gata da kake tunanin zaka iya wa kanka sallallahu alaihi wasallam ya maka gatan da ya kowa ya nuna maka hanyar shari'a a duniya da lafiya duk wani alkhairi da kake kai to shine silarsa bai koya sako ba ya bai ya bar al'ummarsa akan gwada bai wanda yake miƙaƙƙe li liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana saboda wanda zai zai bata ya bata yana sani wanda kuma zai shirye shima shirye shi ma yana sani to ya wata ba a so annabi sallallahu alaihi wasallam sama da kowa a gabatar da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam akan mutane baki daya ai maka da'a ai maka biyayya cikin dukkanin umarninsa a gaskata cikin duk abin da ya bada labari a nisanci duk abin da ya hana ya yi tsoratarwa a kai kada a kuskura a bautata wa Allah sai da irin salon da ya koyar sai da irin fashin bakinsa da bayanin sallallahu alaihi wasallam idan to muna girmama manzon Allah malamai suka ce yana cikin girmama manzon Allah girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin aiki da shi da karɓar sa hannu biyu ba tare da jarin ja da shi ba ba tare da jarin ja da shi ba cewa kai kana da taba ba kai baka gamsu ba kai baka yadda ba kamar yadda mutum baya iya yin ta ba da jarija da mahaifinsa saboda kima da daraja da yake da ita a wurin to kima da darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi ta mahaifinka a wurin da gabatar da duk wata sabga da lamari inda aka ce na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da magana akan wata sabga da lamari da maganar wani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zarar an ce maka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to magana ta kare amma in aka ce wani ya ce to wannan sai a duba in ta dace da ta annabi sallallahu alaihi wasallam a bakkar baci idan ta ci karo da ita abin mayarwa ce shi yasa immatul islam kullun suke lalata wannan suke cewa duk abin da na faɗa ku auna shi da mizanin shari'a abin da ya daidai da ma'aunin shari'a ku karɓa abin da ya ci karo da shi ku yarda? al'imam malik rahmatullahi ala ya ce kowa ko za ka iya karɓar maganarsa ko ka mayar mai in ban da wannan mai kabarin in ban da manzan Allah shi ne wanda in dai aka bi shi to an shirya in dai aka kauce mai kuma wallahi an bata wa in tuti'uhu tahtadu me mafhumin wannan in kuka gaza yi mai biyayya tabbas kun kauce hanya ومن الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه لكباب هنا الخير da ya samu wani cikin wato wanda suke kan alkhairi face sai ta dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa min al'adli birrul walidai biyayya ga iyaye da kyautata musu yana cikin adalci domin wanda ya zama sanadiyar zuwan ka duniya ya sha wahala don ka huta kai ba ka da wani zaɓi illa ka mata biyayya illa ka faranta masa rai daidai iyawa in kai kishiyar wannan to sunanka azzalimi wasilatul arham da sadar da zumunci wa ada'u huquqil ashab da bawa abokan zama abokan hulɗa haƙƙin su wal mu'amalina da wanda ake mu'amala da su wa min adh-dhulmi zalunci ne mutum ya takaita a kan wa min al-adl qiyam kullin min az-zawjayn bi haqqi al yana cin adalci kowanne cikin ma'aurata ya tsaya da irin haƙƙoƙin da Allah ya wajabta mai wa man aqalla bi zalika minhuma fa huwa zalim yace cikin ma'aurata ko mijin ko mata duk wanda ya takaita wurin ba wa dan uwansa haƙƙinsa to wannan azzalimi ne to shi yasa sai kaga rayuwar auren kanta sai ta cakude sai ta ki daɗi gidajen aure sai su zama tamkar jahim tamkar wata wuta ba ta ba gidan baya tafiya daidai wani zai ce ai shi duk abin da Allah ya dora mai yana yi amma iyalinsa kuma ta gazzafe to zalincin zalunci bai kamata zalincin mai zalunci bai kamata ya sa mutum mai zalunci wala ya jiri mannakun shana'anu ƙaunin ala Allah ta'adilu ya ya'ani zulmi wala ya jiri mannakun wala ya shimilan na kun zulmi ƙaunin ala Allah ta'adilu don ta zalunce ka kai baka da lafisun zalunci ka cika mata haƙƙinta ai da a ce ana bin ka bashi ba kai ka bi bashi ko malam ya ce wal'adlu kullu hulu ya ce haka adalcin nan fa da ake ta cewa ne wallahi kanmu zamewa gata domin adalci annuri yake zama ranar gobe alkiyama ubangiji ta'ala ya ce a suratul hadidi aya ta sha biyu yau matarar mu'mini na wal mu'mina a ranar alkiyama za ka ga muminai maza da mata ya sa'anuruhum baina aydihim wa bi hasken su yana ta gudana ta gaban su ta da kuma ta daman su za a ce musu bushrakum al majanna jannat al yau aljannatai ne za ku shige su wanda tajri min tahtiha hal'alha. ƙoramu ke gudana ta ƙarƙashinsu malam yace wallahu ta'ala harrama adh-dhulma ala nafsihi Allah ta'ala ya haramta wa kansa zalunci waja'alahu baina ibadihi muharraman ya haramta wa me bayi a junan su zalunci fallahu ta'ala ala siratin mustaqim dan haka Allah ta'ala akan gwada bai dudar yake Allah ta'ala baya kwalkwalo Allah ta'ala baya yin fuska biyu gwada bai ya tafi dodar ya tafi haka kai tsaye fi aqwalihi wa af'alihi wa jazaihi a aikinsa da maganganunsa da sakayyarsa huwa al-adl Allah adali faqad nasaba lil ibadi as-sirat al-mustaqim shi yasa ya sanya wa bayi su ma tafarki madaidaici alladhi yarji'u ila al-adl wanda wannan tafarkin suka bi shi to zai kai su ga adalci wa man adala anhu to duk wanda ya kauce gabarinsa adala ila zulmi to kai tsaye zai afka cikin zalunci wal da cuta al musil ila al jahim wanda wannan zaluncin zai kai game game ga wuta za mu ga wannan kalmomin guda biyu sun zo adala da adala amma ma'anar ta farkon daban ma'anar ta biyun daban shi ne malaman balaga suke kiransa aljina wannan jinas ne ta suka ce an yatashabaha al-lafzu fi an-nutqi wa yakhtalifa fi al wa man adala wanda ya kauce gabarinsa kenan ko to adala ila zulmi to kai tsaye zai afka wa zalunci ko والظلم ثلاثة أنواع ما لم يتزالنك كشيء أكم نوع لا يغفره الله akwai nau'i na farko wanda Allah baya yafe shi matsawar aka mutu ana yi qala ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah ta'ala baya gafarta a hada shi da wani a wurin bauta nau'i na biyu wa nau'u la la yatruku Allah minhu shay'an akwai nau'in da kuma Allah baya ragawa wa huwa zulmul ibadi ba'duhum li ba'd sune zaluncin da bayi suke wa junansu koda kuwa matakan su na rayuwa sun bambanta ba dole sai zaluncin aboki da aboki ba zaluncin na ƙasa da na sama ko zaluncin na sama da na ƙasa ko na tsakiya da na sama duk wani bangare na bayi famin kamali adli yana daga cikar adalcin Allah an yi tsassal khalqa ba'dhum min ba bi qadri mabalimi Allah sai ya yi hisabi tsakanin bayi sai an yi ramuwa sai an yi hisabi wane ya cuciwa ne wane ya cuciwa ne Allah ta'ala sai ya sai ya yi hisabi tsakanin bayi gurgudan yadda hisabin zai yi wahala gurgudan yadda zalunci ne wa? to shi yasa wanda ya dora rayuwarsa akan zalunci bai yi wa kansa gata ba akwai wanda shi yana ganin ba komai ba ne kamar yana ganin za a samu dama a warware gaba a warware gaba don haka rayuwar gaba ɗaya ta tafi a kan zaluntar al'umma in ce mai mutum na ka zalunta bai ma sani kuma zaluncin nan sai mun kula a kowace sana'a kake kowane aiki kake akwai wani mikidari da za ka iya afka cikin zalunci da yawa mutane ana maganar zalunci sai su dinga hangowa na da wani a'a kafin ka hango kowa fara hango kanka abinda za ka tambayi kanka a sabga irin taka yau sau nawa sau da yawa sau nawa ne ma'abota haƙƙi sanadiyar sakacinka haƙƙin ya salwanta wannan aiki ne zalunci ka tambayi kanka mutane nawa ka salwantarwa wa da haƙƙi wanda da ka tsaya yi abin da aka ɗora maka aka ce ka yi ɗin da ba su shiga wannan halin ba da ba a rasa rai ba don akwai zalincin da za a yi shi sai ga an rasa rai kamar irin abin da ke faruwa a asibitoci saboda sakaci na wasu likitoci ko unguwar zoma ko abin da ya kama da haka wurin karɓar haihuwa ko abin da ya kama da haka na aiki sai mutum mace ta yi bilidin sama da kima ta zo ta mutu amma tun da ba za a bukadi ba shi kenan yana ganin ba komai gobe ba a sake shigo da wani wannan fa sai yi ko a je a yaga jikin wanda bai kamata a yaga ba saboda son zuciya da san rai saboda akwai wani wani personal clinic ko hospital nasa wanda yake ganin zai karfi kuɗi a kan wannan aikin da watakila za a iya ba mutum magani amma sai a yanka shi a yi masa rauni ya je ta jinya bayan ya biya kuɗi maƙudai duka wannan shi ma zalunci ne to kowace sana'a an ka ɗauka ta sana'a akwai irin zaluncin da zai shige ka batun ka ci a ni dai Allah ya sa sana'a kaza nake yi babu zalunci a cikin kama kayan da kai kowace irin sana'a akwai irin zalunci akwai wanda zai zo ka ga an zalunce shi sai ka ji kamar kai masa kuka kawai ta kayyar wani ya yi sakaci da aiki akwai ɗalibin da na gani a jami'a ya zauna wani kwan ya ƙara zama ya ƙara zama sau uku sau uku yana zama a zamansa na farko ma da ya ci kwan don Allah ba zalunci ne saboda sarkacin level coordinatorsa bai yi abin da ya dace ba ruwansa kawai ya kafe mai result ya ce abs absent shi kuma ba Allah bai ja ba bai bincika ba bai san ba sai ya zo ya dawo ya ƙara bincika ya biya kuɗi ya dawo ya ƙara bincika ka ce wannan zai tafi ka kawai to shi yasa ya zaɓa mutane su gare ne ka ka ci kurkuɗa rayuwar wasu ka zama sanadiyyar rayuwar wani ba ta tafiya daidai ka samu wani bakin cikin da shi ya yi iyayensa ya yi ƙoƙarin duk abin da ake so ya yi na ƙoƙari ya yi bai yi saka ba kai kuma ka zo ka zabar bala na kai kuma ya zo wurin kamata gaya masa magana mai daɗi kane mai muzurai kana daka mai tsawa kana korarsa kana wani shi ma zai zalunci ba sai ya Allah ya kai tun da wannan zuciyar ta soso Allah ta'ala shi kuma ya dawo alƙawari ce wallahi ke na rama maka to bayan wani lokaci haka a nasarar in aka yi zalunci wannan zuciyar ta soso sai Allah ya ce wa izzati wa jalali na rantse da karfi na da buwaya ta sai na rama maka ko bayan wani lokaci kafa Allah ƙarfi ne in Allah ya so ka ya za to matsala ce wanda sai dai mu ta roƙon Allah Allah ya ba mu ikon gyarawa ya ba mu ikon kamantawa wani zubin ba da sanin ka ba za ka amma wani zubin akwai sakaci wani zubin akwai sakaci da an yi kokari ba za a yi wannan zalunci ba الناس أنواع كثيرة يجمعها قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ما لم يتفي ذلك كيفا إذا انت أوكيش تكلر عيوم متاني yana zuwa ta fuskoki da dama yake in ka so annabi ya jimlace maka kofofin zalunci din a hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito wanda da ya ja kunnan mabiyansa da al'ummarsa a hajjinsa na bankwana inda yake cewa ya ku taron jama'a ku sani jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku wayannan abubuwa uku din duk zalincin da ake ta wannan kofofin ne guda uku ko dai jini ko mutunci ko dukiya to ku sani sun haramta ya haramta ka ci wannan abubuwa guda uku na wani musulmi kamar yadda wannan ranar Allah ya haramta muku ku yaƙi ko yawon hajji al'akbar kamar yadda aka haramta muku a cikin watan dulhijja ku yaƙi kamar yadda aka haramta muku a cikin garin maka ku yaƙi haramci kan haramci babu wani dalili da zai sa ka ci mutuncin ɗan uwanka musulmi malamai suka ce mutunci shine mawdi'ul madhi wa dhanbi min al-insan duk abinda idan ka taba mutum zai ji zafi in kai ya bai shi ma zai ji zafi to nan shine mutunci iyayen mutum mutuncin sai yanzu mutum ya zo ya ce maka ka wani kai mutumin kirki ne amma baban ka mutumin banza ne ni ba ta ganin mutum banza ba irin za ku kwashe lafiya da shi duk ya yabe ka me yasa ya taba ka ya taba abin da baya taɓuwa ya taɓa abin da ba za ka iya ranwantawa a kansu haka na matar mutum mutuncinsa ce shi yasa aka ce shi'a da suka suka ci zarafin matan manzon a annabi salam suka ci zarafi eh annabi salam suka ci zarafi ka ce mai mutum girki ka ce amma matarsa sai a hankali ƴaƴan mutum mutuncinsa ne kaga usul kenan ko wa ina ala cewa usul tushen mutum kenan da kuma furu ɗinsa abin da ya haifa da suke ƙasa duka wannan gurbi ne na mutunci cewa kada ka ka muzanta wa mutum ka siffata shi da abin da ba haƙƙi abin da zai za ka sa mai damuwa zai tafi yana jin ba daɗi a ransa dukiya kuma kalli yadda aka bata aka bata mai aka bata kariya la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarab minkum in ba a hanyoyin da shari'a ta ta halatta ba na mallaka haramun ne ka taɓa dukiyar wani hanyar kyauta ko sadaka ko gado ko cinikayya an والظلم كله بأنواعه yau malkiya القيامة ya ce kasu kowanne a cikin wannan to zai zama wa mutum duhu didin ranar gobe alkiyama a luha ala qadri zulmihim za a yi wa ma'abotan zalunci hukuma kwatankwacin zaluncin su to kuma wani zubin kamar yadda ɗazumi ke faɗa muna cewa mutum ya ba a hankali ko da mutum ya zalunce ka kai kada kuma kai hankali kada ka je garin kuma ko kwantawa da zaluncin da ya ma kai kuma ka kafa to in ba kai wata ba kai zo ya riga ka shiga aljanna kana ganin sa ne kawai sai dai ka gano shi a cikin aljanna kai kuma ana ta ana ta fafatawa yanzu ka kalli zaluncin shugabanni da yan siyasa to amma talakawa idan ba su yi aure ba irin zaman da suke yi a majalisai suna faɗar hirarraki wanda suke ba su da kai da gindi har wani zuwa a cikin mutuncin wani wani a siffanta shi da fajirci wani a siffanta shi ka dinga yin shaida kan abin da baka ji ba baka gani ba abin da yake buƙatar dalili a'a kawai dalilin ka an faɗa ta ji an ce kai ma sai kake ba to in ba a yi wasa ba fa sai ka kuma an zo fa kawai ya ci banza kenan yi eh mana ya zalunce ka kai ma ka je ka zalunce shi kaga sai zama an yi biyu babu sai wannan idan ila qaddar Allah idan kuma baka kafa ba in ka kafa kuma sai ka cika mai in ka kafa sai ka cika saboda Allah adali ne Allah adali ne da haka mutum ya kiyaye harshen kiyaye harshen malam yace ويجازى ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين Allah ta'ala zai sakanta waɗanda aka zalunta daga kyawawan ayyukan azzalimai fa in lam yakul lahum hasanat idan ya zanto ba su da kyawawan ayyuka a faniyat ko kuma sun da kare ya min sayyi'atihim to anan sai a diba daga ayyukansu ba su wa turihat ala ala zalimin sai a labtawa wanda suka yi zalunci Allah ya shi akwai kallo ranar tashin alƙiyama Allah kada ya sa mu cikin waɗanda za a kalla wal adlu kulluhu nurun yawmal qiyamah kamar na dawo baya ko na to na ko dama na tsallake ko ina to shi kenan mun karanta ina ne to yake karanta to to mu an faɗi kaso na farko sai kaso na biyu wanda shi ma idan bawa ya zalunci bawa to sai sun warware to wannan shi ma kada wani ya yaudare ka ita ce ka'idar musulunci cewa haƙƙin wani Allah ba ya barin haƙƙin wani shi yasa wanda ka zalunce shi idan yana raye ka je tun wuri ka nemi kuwarware ka nemi afuwarsa idan dukiya ce in ka za ka mayar mai idan kuma abin malamai suka ce abin ba zai faɗo ba to ka an baka aiki ka je ka ta nema mai gafara ta nema masa gafara wannan sa rai ake fa to ka ka kutsa cikin mutuncinsa kuma ba da wata fuska za ka je ka ce mai da Allah ya ce ma to an ba ka aiki sai dai ka ji kuma kai ta nema mai gafara kai ta nema mai gafara wataƙila arzikin wannan in Allah ya matsa zuciyarsa zuciyarsa sai fari ya ce ya Allah duk wanda ya cuce ni na yafe mai kenan sai ka shiga cikin wannan bonan daɗin in ko ba haka ba to shi kenan sai ka ga an zo ranar tashi a kiyama mutum ba ka san shi ba sai a dakumo shi ya ce wannan ya zance ka kai ba kamar san shi ba ya ce gashi mala'iku sun rubuta ga fayar gashi duk an yi da siminti in koma sai a fara kuma da hitar wa nau'in tahta mashi'atillah to sai nau'i na uku shi kuma yana ƙarƙashin ganin damar Allah idan Allah ya ga dama ya hukuma kai in ya ga dama kuma ya rangwame wa'annan su ne wa huwa az-zunubu allati bayna al-ibadi wa bayna rabbih zunuban da suke tsakanin bawa da ubangiji fi ma dole shirk zunuban da ba shirka shi yasa ake so mutum tun a duniya shi kuma yawa kansa gata da istighfari mutum yawa kansa gata da istighfari istighfari ya zama cikon maganar mutum ya dinga yi yana hankaltar ma'anar istirfari ɗin yana gaya wa zuciyarsa yana wa kansa faɗa. ko da ya yi laifin ya koma ga laifin ya ci gaba ya yi taro. In Allah ya bashi dama ya fi ƙarfin zuciyar to in Allah ya dan Allah ya kalle shi sai Allah ya bashi dama ya bashi ƙwarin gwiwa saboda ita wannan zuciyar da ka gani ta fi komai haɗari ka ya fi ka ɗau makami ka yaƙi kafin saboda rigima za su yi da ita tana janka tana ja tana jan da kana ja ita ce mafi wahalar jihadi duk bayan Allah na kwarai cewa take zuciyar nan shi yasa Allah ya rantse da ita yace wa nafsin wa ma tawwa Allah ya rantse da zuciya to tana da ban mamaki Allah ne ya kimsa maka fujuraha wa taqwaha wata zuciya ta cika da fajirci shi yasa kakkai mamakin aikin da take ba za ta iya komai ba sai aikin fajirci saboda ta cika an caja ta da fajirci wata kuma ta cika da takawa wata ta cika da takawa ha sai ka kuma tana abu na takawa na umma mutum yana buƙatar yau kansa tarbiyya yau kansa gata za mu karanta hadisin gaba lokaci ya yi ko suna ganin sai mu dakata haka sai mu tashi hadisi na sha tara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله